ba ana yi ana dan abin ga saboda ka dan mata mu sai muna iya ne a mutum ne ce hello baby kana ina Eh, wallahi baby gani nan an kashe min kwai, an kashe min indomi. What? Ga sadin can ga ga duk kayan nan da ke san check this out right waɗanda sai ka kai wasu ka haka cin su eh ah, manya indomi da kwai wallahi baby babba kake a ah, ba shi kwan ba shi kwan eh, ga fileluwan nan an kashe mai kwaya kwai da indomi sun hitara eh. to yanzu ka zo yanzu yanzu ga nan gida ina jiran ka akwai inda za mu ci okay ah, ga nan zuwa eh yawa kai ba ina mutum ne ta ka jira min garin min alaikum. Ah, Hajjaju Hajjaju. Hajjaju mayan gari barka da zuwa. Hajjaju ina wuni. Ba dai baka gama ɗinki ba. To Hajjaju an kammala Aisha Allah. Ke gan suna ai tun da kinka kira ni kika ce eh. za ki zo. na ce to an gama. Gaskiya ɗinki ya yi kyau. Hajjaju kina ai ni da ganin ki ce ta ƙare. A yau za a yi balance gaba Za a balance. In gani bari ina zuwa. Wato kina ji. can akwai dubu goma sha takwas a dubu bakwai ashirin da biyar ko nan sauki ga ai amma ga ki damu waɗancan dai dubu talatin na can akwai dubu biyar ke san eh. na ƙananan yaran nan da ke ɗan ke ƙanin kana san sha biyar na kai miki iri ne a buge su dubu arba'in hey what happened ai ba mu matsala tun daga gajeji na hmm. yanzu ka ɗauko dubu arba'in ka kallo can? Wanda muka zo tare. <laughs> Ni da nake kallon nan kai da kake kallon nan baka ganshi ba ne? Shin da wakin ka zo? A'a baka gani wai da wani ba baby. Baby wa wai kina son ki fita sai. Akwai kuɗi. Shi zai biya kuma bai zo. Wane na? To Allah kawo ban lamari na haka nan. Kaman haka yau zan je dinin nan wallahi. Ban lamari na haka nan ya zaki to min wai wani baby. Mahaukaci kin mai san ba irin suna ba. ina da na aure su matan ga haka nan suke kakkai man haka kakkai man haka kakkai man ai kuwa wallahi baby sai na masa rashin mutunci na rantsa da gaure ku gaba ɗaya ko kira na ya sake yi a waya ko ni da shi ni zai ma rashin mutunci bari ma in shiga in kai ta ciki wallahi da ni ni ai bari ganin